السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاتك وزغوة ذو الحجة إجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبود إيدا دليه دار بين دوكو wanda ya daidai da sha bakwai ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu muna kashi na biyu na goron sallah kenan wanda zai za mu tashi nan ba ta arba'in da shida a cikin wannan littafi da ke ba da kisoshi a akan karshen azzalumai shine wato lafin wasu tuna kisa min nihayatul zalimin kisoshi 63 daga cikin kisoshin azzalumai nan mata arba'in da shida yau ta'affana jasaduhu wa huwa hayyan akwai wanda bakin jikin shi ya rube yana wari alhali kuma yana raye yana raye amma ka rubar da shi gaba ɗaya ko ina jikin shi yana yawo yana wari cikin mutane kuma ko a wannan zamanin akwai waɗanda aka sa masu ciwo wanda sai an kasa zuwa gaishe su ma saboda wari ko masu na wari akwai wadda ta zo mutuwa ma aka dinga daga jikin ma ana yaddawa wari banda wari duk wanda ya je wurinta kuma a ranar to sai ya kwana uku shi ma yana rashin lafiya da aka yayanta ma sai da suka rika canji a juya wannan ya je in an yi kwana uku shi sai ya yi kwana uku yana kwance wanda ya je jiyarta kuma yayanta ne bayar da za su yi da aka kowa yanzu zai je wurinta to sai ya shirya gobe yau fa akwai masifa gobe wanda suka san abin kuma sun sani a nan garin ne a nan kusa kusa ma a tsaya nan ko biliya idan minu kada ya faɗi yanzu nan ya san wurin yanzu nan yana iya taraf ya ce muku <laughs> ya zana tare shi da yawa kada ya wuya faɗi wurin kaga ya ɓaci amma aikace ne waki ne wallahi abu ne ma'asawiyin jiddan jiddan akwai damuwa sosai aka kasa zuwa gaida ta wanda di ya je wanda suka zama dole in sun je to ko sai sun yi rashin lafiya mai ta mai ta mu ne ba musani sani ba musa wanda ta yi amma dai an yi aikace ne amma ma muna rubutu fa akwai abu rubutu da yawa da za a rubuta wanda da idan ka ka gani ba wani abu bane wanda za ka shakka ai waƙi'i ne kamar yadda wancan ya rubuta ala ayi halin tamut ya gani ne ya ne a aikace suka faru ya rubuta littafin saboda wannan sau da haka ne abubuwa ne da yawa ga su nan to wannan shi ma haka jikin shi ya rube yana wari kuma da ran shi me ya kawo wannan saboda bai bi maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi Allah ya ce qala sallallahu alaihi wasallam man yarhamun nasa la yarhamuhu Allah duk wanda bai jin tausayin yan adam to shi ma Allah ba zai tausaya masa ba Allah bai jin tausayin shi wannan shi kadai ma haka tsaye da karatun yanan ya isa kuma sai ku auna yanzu ku ga halin da ake ciki kalle yadda masifin da suke ciki dan uwan mutum ɗan adam dan uwan shi wani ma tare kuke wani ma ya san ka wani ma ka taba taimakon shi kai mai alkhairi sai je shirya kawai da abun ne ya fadi ya ce a zo a kama ka a kai ka daji aita ta bugu wani aita ta bugun shi har sai ya mutu ma kuma dan uwan shi ne wanda duk in an koma an je an dawo ba wanda za a ce an yi dalilin ɗaukar shi a kai shi daji a ce ba sanadiyar wani ya san shi ba ko a hanya aka tare wata ran ba da aka kama wani yana da gona sai da ya kwana da kwanaki bai je gonar ba amma ranar nan da ya fita ya tafi gonan kawai aka cafkai da aka cafkai sai suka ce ai tun da ya fito kofar gida aka buga masu waya aka ce yau ga yanan ya tafi waya buga masu waya buga masu na alagabur waya buga masu to haka ba aka ce mai suka gaya mai kuma su dama ba boye Allah kawai sai tona sai su faɗi ma yadda aka yi da suka cafkai suka ce ba kaɗi zuwa ba ai mun yi ta dakon ka mun yi ta dakon ka to yau da zaka zo daga fitowar ka kofar gida aka gaya mana cewa ga kanan zuwa yau wanda aka muka shirya ta kunji wanda haka haka yake ta faruwa wanda gaya maka wani da aka kama shi ba aka ɗauke ɗan jariri aka ɗauke uwar jariri aka bar jariri kwana sati biyu jariri yana ta kuka bai cin komi daga she saba jariri